بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ينا بفجمع بفيفة شعبانه kuma na jira ya nabi muhammadu sallallahu alaihi sallam wanda ya so sun da sun bai ba din yana na ji kwadin idan da ya ba shi din yana ne zai je ji lissafin gidina insha Allah ta'ala yiwa nisa da ceto ba kuma albarka kunnan yankin ladabi jan ladabi na ji musulunci wai na daga senior a ce a ga ladabi da loba soci ladabi da ba ƙur'anu ladabi da ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ladabi da ba ya mamaji ladabi da ba ya makwabci da gambe dangi gurgudu ne ga gana soci albarka bai ga cin cinan su kufa garbe lọ́dẹ̀bí wà tún rúkùnì mínìyàn ẹ̀sùn gbùrùdọ̀ ẹ̀sùn gbùrùdọ̀ lọ́nà ṣẹlẹ̀ akínná abẹ̀kí wúlá tún ní ẹgbọ́dá àgbọ̀tún lọ́gbà òjòwà yẹ̀wọ́n tún ẹwà gẹ́ ìtọ́ lọ́dẹ̀bí báyẹ̀ níyàn ní ẹ máa ẹwà gan pàmbá gẹ́nbẹ̀kí hàn ètò náà wà bẹ́yìn lóṣèlú agudan ma amma a zo lawan kewaya duk sallah jiji allahumma inni na waitu salatar juma'a a kan wuta wani da ya zo buga wa ji sallah ya juma'a na yi bakata ce wa gudan wazo da gugunye da jugadan su sallah amma ya zo lami ya e, babu ya gugunan ma a kan wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam din sahabu ji bayanin wasu ne ibada ji ba fata ya mai budan gana abul hassan ali wal maliki manyan iziya rahimahullah ta'ala wani fassara ya ce ne niyya musulunci wani ga aniyatu هي القصد ومهلها wa وتلفظ biha bid'ah ene ni ya musulunci wani wula ya alkazu ya zulu ba ya sun zulu na wuri na ba ne ba ya ji sallah ya guje na ba ya wazaka ba ta ya mabu a zuwa gudun na yomi wa mahalluha da na bai ma da kwanyin na da na gai alkalbu ya ma وتلفظ بها بدعه ya ji n'ihe bai ni yin yana sai da adini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai maliki ce wuza wangi jini yo to mai maliki a in ci kai ga gaga ai mai na sai da wannan littafi biya kun kai ke maza bidiyo ne imam malik idan imam kai ko littafi wuce kokoro gini wacce يبوكم يبركم شكوك هذا الخير القرآن na ينقوا ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إيوا إخلاص يطوى ديني باتا gajibu za wani jiru gajibu a lema gajibu a woma kacha ni yau za da wuce ni yau za bamba da ne ni yau za da wuce annabi sallallahu alaihi wasallam wai ke ga yadi ne ma muslimo da inna allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum hadisin nan bai yi annabi sallallahu alaihi wasallam da so shi mun shi ne do kirawaya a'a za shi koyo za duruwayo ya ba su kuna da lamarin na zai mun kwana wayo za ku kuroge wayo da kuna bukatar na balarabe wayo nasara wayo da kuna bukatar na kila na kacin wani ya alita bai wa ki su kai cin da. wa amwalikum arziki na je kuwa kanan wuce wuce su kai da. wuje mini wuje guba wuje moto ni wuje guba wuje buta wuje mi jifi ayo a'a wuje kaya ishe ji a'a da kuje bukata yin naja e ba su na ji musa da ba da sai za a yin naji na gawa yin wancan a'a walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ina igaya su ko lo ba wuce shi na ugayi ki da ya bawa mu ne wangi wai zabe yau kashi ne daidai bai wa biya tun yi wa yawa magiyana su kudi bukata waya bai wa sakira wa tun yi wa magiyana su kudi bukata waya wa da alkhairi so sha wannan qur'anu jiki ya mai ga yawma la yanfa'u malun wala banu illa man asa Allah bi qalbin salim dukiya kudoza zuriya kudoza wa ji amfani da bakiya mu ba sai bai ga sai bai mawangi na illa ma asa wa bi kolbin fari. e ma kici e lili cewa e ma min cho ga e ma na mitu tuko amma wajen ya zuke ko kafin shi ma wajen ya gurin wajen amfani gana so ci gabi abu habi lokaci na ufe wakilfa ta ci ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kato ina muhammadu ya gana yi gaskiya ga cin sabi arziki mai kiyama be igwa sun ya yi bukun dawa zaki wani so ci fai jin rabbi ya tabbat ya da abi lahabi wa sabba ma abna an humaluhu wa ma kasar sai na na ran ba salaha ma a gana an humaluhu ba gwa zaki na dabi mu ce fai ga sati kiyama wani so ci gaga mana yau babu ya zaki wajen amfani wa ma kasa na waye giye dukiya na tafsirin da ce ga zuriya na ji sakwai yuna tafsirin da ce ga wa ma kasa ba ma ne kiya shi wani wuje ta cinye makaci da wani wani wuje mai sakwai makaci da wajen amfani ke ga zandoro gabba wuya na cin gati mulki wajen dukiya yau gaba na yau ya na gisa hafa ya laisaha kanatul qadiya rayu ba wani gafe zai je ba gwana gafe halarka an nimaniya bugu wuce gaya wa loje miloniya miloniya ha gaya wa kan doro babu muliki na zaman gije waza ina na izajacin gafi fukiya halaka an ne sultaniya muliki na addan gona fi ba halaka yabuna gabe mala'ika ji ga kuzuhu fa gulluhu sun sallu salluhu ewon yuddan kurugwa ta yin fasu bai ne yallan wai bai ce da na jahi ebo mulki ebo azikin zawon gije ma sukun fi guba nauyi na wani kin ga fosacin yin siyasa ne memba in na zaini kawai yadda bukata wani wade za shi tsata ewu eh, mai mulke wazo sai na jiji gaya wallahi tallahi asari yau na sallallahu alaihi lalawa da su tare suna alal imara ya bu ba ya ciye ku jo kakan rauni shi ya fi siyasa ya wuni a ma kiyamu rajin gace wallahi tallahi na idan ba ko ba ko za wani ya mace ta gangba ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh wannan fitina so da mu ga mun ba da shi ya ba nabi ga wayan wannan ga ga wazo inna satakunu asara wa umurun tunkiruna ga wama eh za zandoro na ka kula na gumma cire da kiyo a fitina wani ya ga je arziki za wani yawa sai yawai ce bi na ku zai to sapa ji hasa ga sai sai ya ba sai zuci shi gugu ya gini karayi karayi asari na mu asari na mu galuga wani jeje wajen saraki ya guki mai da ishe gugu ga lito ko ne wula bi zo su na ba wadi zalunci obi ni jo kiyama malaika jigan sun marjahi masu wani ibo bi na kuna wacin zawon gidi ya kwamu ne kewa ba amfani da ya maye musulmi shi hadisi kishi lagar na zan gai walakin yan zuru ila kulubikum wa a'malikum e tuburu kici o delo ina iga ya so shi na da ni ya we ni tuburu na ta ti wana wangi o kashi ni dele ga ya o papta do jo da ba mana ko da wana kawo gai goto to alkai da wani asarin wallahi tallahi billahi illallah waye man da sai certificate ta aljanna ya ta cin waya eh bona wadan mace ne qur'an ga wanda bulukum bil khair wa shar fitna al khair da fitina wani ilimin da su fitina wani to ko zai gida na muri ba ije pasta ututa mu mace ne والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ayyukum ahsanu amala eto bi ga je ga kin da sokoi wuno eto bi ga hilas mu ta baya ga lo ngari ga yo we lo me lo na so sokoi waza wujadi ya zama ka ci wani giya al ikhlas wal mutaba'a ko di salin ta ci na yi bayani ya ce da beniyan egmari uje sokon wujiwi sai ladabi jino ba so shi e wabe musulmi duk dajin ya so ci da mini ladabi wai kini mu na shi ta ce wa gona sai su zuye tun da delo sai su zuye tun da delo sai bici da bayan su koyewa na qur'anu ga fasiru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin e bici da batu so ci ya Allah ide da ya buru ya jazmata to adini ma musulmi wani wuce soko wufi da ya ga soko a gun yawon wufi da ya ga azaba soko da yawon wufi da ya ga nima alkhairin fata daga basoci ishe zai wai rayuwa wai ina tsawo bai yi na yin kwaziki na yin kwayi mina fata fai da ya ga soko jin yawon wunji kabo ya wunji dabara ya kur'an gowa ma bikin min ni'matin fa min allah ni man dore ga zabe ina daga basoci kuma ba ku imaja ni mai lafiya na ba ta lafiya ne nan sun ji za ta ta ce ga sokojin yawa lalisa wai ce wudde kaza wudde kaza to kaga ije kwayo wudde lafiya wa o ma ije wuce bogo je mai musulunci ifi dajin ya sokobe ni mai lafiya ne ni ma sokoji lokaci galan gawa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya ga gwatu ni mana ji sun kusa ya ka kayi na gaya ba wa ya bari ka ni mai yau ni mu yau na ce ni mu fata ne ni mai yau ya musulmi ni mu yau Ka kafiri jitu da dindo cha ya sokwari na wallo ana a cha uba a cha nyare ni mu ni ma musulunci ni mai lafiya ni ma wuce da wani ya Allah a ci musulmi juya da tunayen bashi musulmi juya da tulen baji mutu ya kauna ya yi gusa ko sai waye gusa ko zanajilo ya ce su mata ba wuto shi ba ebuna alamari za wange shi guda ba so shi so shi ga mamin dabatin illa huwa akihun bina sai ta ali ta ta cikin ba wujuda ba so shi wájú fún ló bá bọ̀ قلوب العباد بين أصبعين من أصابه الرحمن يكلبها كيف يشاء إيه ما وجه يودا باتو شوري واجي وكون لو باب دولا وبنا قدين إيه؟ واتيري جيس قبا يسوش واجي وكون لو باب دولا da ko sai mai lo e ibn al-qayyim wa ga idan e da ba wai ma jama'a musulmi shi in na ga idan e da bilo ba su shi kai da je kai ne ga ba wani wata ci gona mu ji yan waya mu da bara waya e kwa su kiwo kai ne ga su koya wa ga su ya waya ga jin ri karo na ma karo na te da inna ma utitu ala ilmin indi arziki na mai koye kana ilimi wacce rubi dai na yau ga kara noma ilimi na wadda na galle ga ɓadayin tokoyon ɓadayin tokoyon zan da cin waye ga wai a mafin yawa na gai wallar da bijilo loba so ce amma tun na wuji yayin fe e bai ni wuje ne na ta zan e na ke bugu fi so ce in doro a ga yau na zuriya don fe bai ga e wujin yin waya wuji da bara waya la haula wala quwwata illa billah na ga yau gwa zuwa jinna da bilo ba so shi eh wa ga jinna da bilo ba qur'anu na yi ga so shi na ila yi bai ga mana da qur'anu ba qur'anu ya ga so kuyo yo mun ni ta so ku a kin ga jan bu so ku ne gana qur'anu ni ta fi wani so ku ga la ya fi al-batil min bayni yadayhi wa min qalbihi tanzilun min hakimin amin Ile ya iga zabi akida shi ya na jiga a sai ya jiya qur'an a ga qur'an na da gwai wala no gashi sahaba ci je ba amma ayan da ci siya akida da da mun su ko qur'an ji kede inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun a shiga ga ifi ba qur'anu la jirozu iba ki ga gari na gaskiya kin da na qur'anu gana yulin fi da saciya zai zagwa su qur'anu nan babu nasara da zai yi shi mu tafu e tulo be ko su bayan qur'anu nan za na ji za a laka da ne. wa sai musulmi wai ba a sai ramadan wai wa tafsiri a sai ramadan wato ga rayuwa da alaka ibn qur'anu na ga jiwa jagora la jiwa alkhairi ko da guduru annabi sallallahu alaihi wasallam ga arabin doro wa da ya zama da kuwa cikin bismi lada ga wata da da bobo zando ga kuma shi ta qur'an daga da sara annabi sallallahu alaihi wasallam wani gamba ga ikra'ul qur'an fa innahu yaji'u yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi ife ba qur'anu la jibelu Ebola eh, gwada a bi fukiya mai wa ta gwaya zai da allah a ce lokacin gambe ba wuna e gwada kayan efin kayan sun ga ke ba kan gama jin amfani ƙur'anu ga ga zuga wani mawai zuga mana nuna ga wani asali babba wa jin amfani kan ga amfani sai da su kowa ilimi da cin Allahu akbar ladabi shi dabo ne waga e yi sa e bayan ƙur'ani wani wani shi dabo ne waga yi sa e tiyan ƙur'ani wani musulmi ya bi ƙur'ani ba jin wuta musa tiyan lidiyo ya alula e yi cewa da kibla sai dubi ladabi ya bi shi da kaka ba gafe la Kur'anu ya ba gbogbo wama alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin a'a aiwa e ƙur'ani bai da yin tukuru dole tukuru lito tukuru da su ne endo doro ga ce ba musulunci wani da shi ga yi idan ga ga yi ba shi ta ce kwayin to ne wuzuri ga hali soci mai gazin da yanayi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga lil qur'ana tartilla illa qur'ana ka sallawa dan gizi aya aya ta ga da kuma da ba fasi wai lawa ta ya ba wa ce ce ce mai lawa idan mai ladabi ne waga isa ya ba ƙur'anin ba wani a shaga ilili bayan kyada na ne ba ƙur'anin ba ga sai zai ba ƙur'anin a dakaka a feshi shi ma a'a ke zai gasa ko ya ba ji kokari bere wa ya uta ba da ga an yi ta yi soma a'a wal ahdu bi tajwid hasun man lam yujawwid alquran asim zandoro ba qur'anu ya na le fi wani e buna ta ga cin ya nabi muhammadu bi tajwidi no ke tajwido fara biyu sabu bau can tuna nabi muhammadu ba jibrilu e jadini be nan da kwai ji ta tuba ne wa ga je wuce wani zan da ta adini tutasiya ina da kuwa da ta tubu en doro na ga bibin ya wuce gace ce babban manyan da bana wa lobe mushi addini wa da gargajiya in ji na zuwa bi muhammadu bibin na bai ja sallallahu alaihi wasallam ibn e, na ga yi rikici ya gwako za wangi da wuri ken da ju yi rikici annabawa su kulli gan da jama'a ya shi ken da su koyi labarin suratul bakara wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala allah qalu bal nattabi'u ma wajanna alayhi aba'ana ya mitu na sotu kwaye wani ara yin da kwaye shi da yin manyan yana shigo ne ipa mu shigo yana aji fidawo iza ga suna yi sama aji zuma dole ya e ga addini wajen ya nabi muhammadu da sallallahu alaihi wasallam yin da kwaye wai ta ibn waya nabi muhammadu wa nabi tuza ji dan yi waje fidawa yimi ne waje bai e ya ga fasa na ta da rugai khadija zainab ke ya da rugai zainab guba zainab bintu jash mu dabo ga zai rayuwa su ma annabi muhammadu ba zainab na sai ta ki gan bai ummul masaki ne nan waya da da tun bai annabi muhammadu e gi kusu ya annabi muhammadu wa da da bai adenu di fida waya da jafara da da li e gi ndagi abba so so ndagi na da ba ta ta zanne ji rabu na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam addu'a na nabi muhammadu wayan jana'iza na wugan fidawo ne ya gina gwazo man ji e la addu'a jana'iza wa al'umma musulmi kan ga yanzu gargajiya ya to addini ta fi gargajiya addini ya ji wasu kendo na nabi muhammadu wuna sallallahu yanzu wasallam da koya ya yi imani wangi annabi sallallahu alaihi mu ya yi hubaicin qur'ani ba har wani ganye ga laifin na man lam yatafanna bil qur'ani al-karim zandoro sabiri ya qur'anu bani zanu na tati ba wuli ba wani ko yi ba qur'anu wuro ne a kin yi ba ba ko man ji dabu ya katan ban na gajin amma da yi busala na ga wa duniya mi o to shigun ga se gwa ya yawe de funfe ga se gwa so de funfe ni gba ji ke na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam mini ladabi ƙur'anu ba e waga isi ji ta daburi gina bai ma'ana wuce yan e, bawai ji kokari yan doro wai gbana sai ji lura gani biyu za ba ƙur'anu an kalli wa dubu ban doce a shaga siffa wangi na ƙur'anu in jiyan ya wuce guru jina lugwa lewa ya bewa za sai za ƙur'anu amma e za ta dabu ke bugu yi rewa ya ƙur'anu dana mai tun da ba wa kayaman jiyo da wa kanu gujewa da wai guya ya gyo da hadina wai wado da kuma ga wai ba qur'an qur'an magagu qur'an magagu wai zuga mana wai dayan shi. da gidan su giza kuma ba qur'an Yau ne ga su ba qur'an wa ga bi waya adina na aisha ga ki boja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ki ga kana khuluquhu alqur'an boji na qur'ana ya wupa kana wuga annabi muhammad ta shugo boji ne na wupa kana annabi muhammad wa ta yabi ata ga kunji ne da qur'ana fito ga e tun yiga galama mu ci kun da shiga gara na wadda yazu walla A ato zai bi qur'ani fito na gara na walla wuya e na qur'anu dana mai tudaba ga gara na waya bai sanne na gara waya bai bai ga qur'an fi ci wa mu da bujin wangi na e buna bujin wangi wa jin amfani wa jin amfani bogo zai ji ku qur'an fi ci ko zai ji magba na isu da soci ko ji magba yi ga etin ga etin ga na ga sahaba nabi muhammad ji ku je ba ilimi da tun a shafi zadar ja ko da ku bai boyuya sai ladabin jilo babu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al'adabu fi mahabbatin rasul sallallahu alaihi wasallam kije wuwa ga musulmin na wani da ladabi ga nabi muhammadu wani je boye ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ugayi mini ladabi na qur'an gai ji ba nabi muhammadu so shi gayi ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullah ya yi na ja imani jina ya ga shi soko domare ya shi annabi muhammadu domar sallallahu alaihi wasallam akida na ja annabi muhammadu wa ya lau da ma ibada na ja annabi muhammadu wa ya lau da man jibe bai akida ne man jibe bai ibada ne na ja ce annabi muhammadu bai bana to za a doro na yi zaɓe a gidan na shi na annabi muhammadu bushi zo ya gwana yana annabi wa na gawayo mini a kila na shi man shi bebe yana mini ibada na shi man shi bebe yana man shi bebe a kida yin soko da ba doro annabi muhammadu wa a kidan na arrahmanu alal arshi Isawa, a shiga soko na wani a shiga mu ga yan sahabu ga kara ne daga soko da ba doro ba akida jan gudu sofuwa na gawa bebe bayan dan biliyan wacce ko na gida wata wata la ya fa wani ba wa annabi muhammadu wari sallallahu alaihi wasallam dan yi wani mangaci ya ji tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ruka ma wasi, wala shirku a shaga e tuna ji manji sai shadi ne ba ta e ce ya bi wani bai za shi gai da bai ta wuce tuna kan ga wafi zai da zuma nabi muhammadu wala sallallahu alaihi wa sallam qur'an ga ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa atiiu rasul wa la tusilu a'malakum ya yi na shiga musulmi ya wani ya mai tuye na su kunwuye gwaga ya jina ya mai tuye na nabi muhammadu ji bayani wa yana e gani tuye shi bayan sai da adini ya wani ya wani nabi sallallahu alaihi wa sallam musan tuke dai من أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد dole in tuwo ga an yi lokaci na wuri da bai tuna na da muhammad tuwa ya hanci in tuwo ga ja ba hamman tura wa kadim na ila ma amilu min amalin fajalnawa ba hamman tura kin bai tun kafiri da ta kuki ya mai na bai kafira lutun alkhairi tuna organization su kuna yi bikin nasara da fata ewuwe ya talaka jijo bata to musulmi ji soka ta rijina e to an fi bata ya ci wai ya a ta ga bai sai na ni ne yau ina nabi muhammadu wa na wa chala bai huza wa ji wa wa agwa sun ya nabi e wani waya ko to an to kai ya na iga da aljanna na nabi muhammadu bayani sallallahu alaihi wasallam al yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قبل أن سيدنا أبو بكر جيجة تريكا نجاسينا ابن آية قرآن يقص النبي محمد كي يقص يا tarika sayidina abubakar da ya ni ko wuri dina ji sayidina abubakar lawa lumani a dazan arba'in ne a a ba ta yana bi muhammadu gadara sayidina umar da tarika sayidina usman da tarika sayidina ali da tarika zan na jiga mai zacin wacili ta ci haluman na ba na da muhammadu zawa sallallahu alaihi wasallam jina jina babu alkhairi nan wayi yi ya zadda ba bai je da darja yi ne za ko da ni annabi muhammadu gama ji ko ga da wa darja an ci zan zan do ci um, da ya ko falalla wa falalla fa da su ko ko ne yi inna akramakum inda allahi wani da ya tsaka ko za falalla wa ba to ci ko ko wi ba alkhairi ko ko ya yi fahimta wani min ya ina je wugwa ya boye da nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam in latu ina je wugwa na ta'atu wa mutaba'atu fi jami'i umuri din wa dunya ina nabi muhammadu huwa wuyi je le ba ta to adini wana agwa sun gaje zuma tayin ma gaga wani fayi ma agwa sun ga lokacin kawa ga kukun ma ga lokurama tsata in na shi ba wa annabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam e ga sallama ne ba in na muhammadu amma ya zarga wa annabi yana annabi ku fata nan wani majalisun ya ce yi sa wani basu amma zan wa annabi zai gunce ta ga wani ga na hukunci bayan man ji ga aya ga ayatu limtiha aya ne la aya ga قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يوفقكم الله آية النجاة لا تبيوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تا يتشب إلى وإلى نجا نبي وطاعة نجا ويلو بيهم كاشو أزمة جيتم مغزان نشي مكيا نبي jahili da sawa shi gida ganna amma zan doro ke qur'ani na alami tuwa a cewa ro soge na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta wani yana annabi muhammadu mun ba kana ya zama da sai dai mai jiga bi da al'ada ya ko ita kuma ya shi sati wani jama'i musulmi ji ike firi wajen yin dore ke za wani ita a kato yau kawai ji kato a oga ake bolu man doro an mami oga su wanda na da ne fi music na annabi muhammadu a jara mu ishara ji ciwon in na

wannan gawai ce mutu to ga wani dai jama'a in ji jama'a ya lalla mutu mai yani a so ko ga annabi muhammadu na an yi sahaba ne wanda zan ta ce ne tawo kawai yana yi jama'a ya man eti mananci ya lati ina annabi muhammadu gabe gaskiya ne waje za ta ri da abu a sai wa musawu ego gaskiya nan wuce a ce alada kin da ba

musulmi ji fi wuri musulmi ji fi kiye china aga miliyan gbawo amma kafira ga agba a ce ije kwata bogo bogo ndije mai chilia etu da kwaji ndi wuce chilia etu man na yi ji kuranu da yana an yi a sai jiwo in wuce lafiyar jiniya na biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam kace wa gaje zadan na wa ji sunna wannan ne la ga sunna nan gai in doro wa bin ji ji je lewo wa ji ne wannan weekend na annabi Muhammad jini ngai la ga sunna ngai la ya ga ahli sunna ahli sunna farko ga mai sahaba annabi Muhammad jini buna ji ga tele bayna annabi Muhammad wa ni addini ne ji je lewo zan doro hatta sahabu na ce juye ba izala na soye wani wuce local name na biya yi nigeria wani ya kungiya ya alisun na jina ibuna kungiya alisun kin jikin doro aje suna na yi ta ba ta be zai da ta da bai ba ki da wani bugun da izala ga wabe wajen mi tsaye na nabi muhammadu gani ga izala yawo izala dai yi suna ya kungiya jama'a na jinyar bidiya yanin a ce don suna nabi muhammadu rayu izala ga wani wajen mu bi sunna wucin wacin da ki nabi muhammadu ga tilamarin na goyi na wacin ya tan dole ga wai la je izala ga ni je izala ki nabi ga wakala baka Allah ki ga ti mas'alan nabu ya nabi mai wawo wana ranga ce yana ga je na kawai yi sun sunna waje kaza ni je kaza an ya annabi ga yi wa bai laga kungiyin shi da qur'ani da sun sunna so da hadisi ke kato man lautiya yana na da gafi masala nan ga ci ga na ga addini ga gare to man ungumi annabi ga iga da su ka ummati ala na firqa kulluha fi an-nar illa wahida amma annabi ga ganna na sahaba ji su a ga wamayi kasanni na waga diro gona bijayo bijayo asfani fi ja nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gama ana layi yawma wa ashabi a da an doro na nige lobe ina gende sahaba da jina zai ji wani ta ta ta za zamuci ga waje be aga iza al jau jo aga iza daraja jo an zikar da ba ira rayo amma wa gumi a wani a ga karaya na biga adini a bayan gan wa da ga ma bayani na so a lobe ina ga bayan gan zai jige ga wa gasa ko ga annabi ga sahaba jiga man kwana jiste ki fahimta sahaba é yau né? é na ga ke ibn sayyid ya ne imamu maliki akida imamu maliki da ya laure igawin shi ne da ya yi ide ka'ida na wadatar zawon jikin nan kata wata ta gaske yau jahilin da shi mafi da ya ga wasa jin su ko ya yi fahimta wani jama'ai musulmi shi mini yana ji ewu gwagon musulmi dai bai a bi nan غي أن لا يبدم المسلم على حد مالوك أو احترامه أو تعظيمه عليه مسلمين دور قال لا تشو زاندوشي بوي زاندوشي أتاتي النبي محمد sallallahu alaihi wasallam annabi gai ga gani wajo mai mai gani wajo kai man ciwo gani wajo aya annabi muhammadu latatiwu aya annabi muhammadu latatiwu biyadda ya kwana ita ci wani rai na ga ita so ga akar wakan lahu ya nabi muhammadu ita ci yin zando kan ga mai yabo a nabi ni ga mi tuye we ta ya nabi lugwa ni na cin ya nabi muhammadu biya sallallahu alaihi sallam. a ta ga muwalatu man kana yuwali wa muwadatu man kana yuadi zandoro na nabi muhammadu ya debo ya na wa musulmi kirkiya debo ya zaga zandoro na annabi muhammadu ya je nan waya na musulmi kirki wa dai nan waya zaga annabi wa kafiri da wai wa albilai da annabi wa musulmi wai je goyya zai ji tatiba wu wani abda zai je goyya zai yi nabi mini boyo idlal ismihi wa tawqirihi inda zikrihi والصلاة والسلام عليه كان دوره sai wasu na nabi muhammadu ci gayi wuta yi ba la taj'alu du'a ar-rasul ba du'ai ba ba e ga kala ya nabi muhammadu kendo ne yi do ta sai na to kwaye wu zabar maji dabi na jihar ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ya muhammad ya nabi bai baya ga mala zai je lafin na nabi muhammadu kunna yadda ware ya muhammadu ya muhammadu no ne yadda waya qur'ano ga ya ga ya nabi muhammadu ken kendo yayi do jinan e wa ga lafin ni da yi ya nabi muhammadu ya rasulullah ya nabi allah na ga ila da bil na ga ila da bil na ila mine ne wa amma idan suna na da ya kwani kuma zan gaiwa na gida to yana son ya damuwa bai yi wuce jina zai je ya nufe da yabo jina za shi ya yi na maulidi ba wa na ji ba ta ya e wai wa ya fi ni bona amma ga dini ga wa ya dini ga man ji su goyo na ji za ilimina a su goya ya da na dini kici da da na adini yadda mace da yawa aka da tashi musulmi ba man magai waye dasa wani ji gaske ya tare kawa ku ta cabo ciki o ga tun na gya mu da yi kimananci waye wo waye da ibuna da she be wani a lo be zama da kan doro idan ku ku wani ke ga ya zawani wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'min ya dasa ku zawani ya wazo

amma wa ga annabi muhammadu ke gai mun da ya ga labari na annabi muhammadu ya na gawace da ne ba labarin annabi muhammadu gawace da ne ba ta kusi da kyacin jama'a ya bu lokacin na gai gwargwado iya ladabi na shi wani yiwu kafin yi na nan to bayani da na yi tiyan lokaci sallajin jin sallah su ba ya su ga gudanin ci gobe wuce sallah ya zuru ya fi gube gube da minti rudi sallah ya lasar ya fi guta ga guga minti shi ba da gutai sallah ya magbe ya fi ba za ki minti gobe wani sallah ya isha ya fi gutota za ki minti gutawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك